daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau talata shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu hawa Abdulkarim. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ce taku hawawa Abdulkarim yau faniya. Zan gabatar muku da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin namu zai fara da tattaunawa da malama Jamila Dawud fitacciyar malamar tafsiri a nan Accra. Sannan mu tattauna da malumman makarantu akan kalubale da suke fuskanta. Sai mu saurari wakan Prof Dean. Daga nan mu shiga bangaren kwalama da shawarar da likitan abinci zai bamu na yau. Mu kawo karshen shirin da tasirin da Alhaji Ali ya yi a rayuwar matasa. Allah gabatar min da kanki ke cewa to na jamila dawud ni haifaffiyan kasar ghana ce eh, na ghana aka haife ni ghana na girma ghana na yi karatu sannan na je eh, dubai na karasa karatun shari'a da na komo nan na zo she na zagaya na je na yi karatun boko kuma na yi masters cikin public relations pr kenan inda kika fara wannan tafsiri inda kika fara da'awa to a takaice eh, kasancewa ta almajira karama kin san tafsiri ba karamin aiki ba ne. akwai mutane da yawa suna gudun tafsiri shi yasa da na zo daga jami'a she wani dan uwana yayana ne tare cikin shekaru guda muka yi karatu yana saudiya lokacin nima na dubai na imarat na karatu to da na taho she ce min to shi da yake attajiri ne yasa da ya zo gaskiya bai samun lokaci yana amfani da lokutan hutu shi da yake da'awa shi ce shi da yake bai samun lokaci yayi tafsiri haka ni tun da na samu lokaci da yana ganin da in zo masallaci mu family house mu gidan mu in zo akwai masallaci wurin in zo in ta tafsiri to da na fara da wurin na soma gidan sofon gidan baban mu ne eh, mahaifina to da yake ni ba zabar mace da yaren zabarmanci nike yin daga wurin to muna nan shekara mai zuwa shi na taho nan alfirdaus wannan masallacin ina karantarwa to wankin mace kuma na san zabar ma mafi yawanci ba a yadda mata ma su yi wani abu ko fita karatu haka mafi yawanci yawancin da muka sani da sai ga yariya in dai ba zama ne sai ana mata aure da sauri amma ke kiyaye kin sa har kin fita har kin karatu har kin zo gashi kina tafsiri to na ce abin da Allah ya kaddara maka zaka yi shi zaka aikata saboda kasancewa ta ba zama ma ni ban taba musu ko in yi ja da aure da wuri don aure da wuri in muka duba muka yi la'akari ma a addinance sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da 'ya'yan shi da wuri to amma wasu mazan ne ba su fahimci lamarin da kyau ba da sun aure ki da wuri islamiyya ma ba za su bar ki je ba balle boko to shi ke sa wasu yaran matan she kaga she tana ganin she ta kare karatu sannan ta yi aure wallahi akwai ma da yawa cikin Najeriya da a hannayen su matan su kai karatu wasu matan su na da masters wasu matan su lecturers ne wasu matan su na zuwa kan TV suna karantarwa kenan karatu da aure ba kishiyoyin juna bane ba amma ni na so in yi aure da sauri to amma kasancewa na bangaren da na fito she ga kaman na sake na yi aure da wuri to ni da karatu shi kenan fam fam fam kenan dama aure ba dole bane in dai kana iya ka kame kanka she na masa na ce she na kare karatu saboda tsoro nike yi in je in yi auren wani hannun wanda zan je in shiga ya hana ni karatu wasu na cewa malama in kika yarda kuka yi alkawali nace alkawali sabawan shi nawa ne wani ya yi magana ya ce bar dai ta shiga hannuna bayan an yi auren ya san ta koma hannun shi wani na iya saya ma ya ce eh in ba ta iya ta wuce mana don ya riga ya aure ta kin cimma burin ki iyayen da ke son ki samu karatu to wallahi alhamdulillah karatu dai iya yadda kake so yana da wuya kasa. saboda yanzu haka digiri nike da ci a shari'a kuma in akwai rai da lafiya in so samu ne in ga na yi PhD a shari'a ina da masters a public relations in na samu in so samu ne in ga kaina na yi PhD in ga kaina ma na zama professor bangaren mata a cikin shari'a bisa abin da nake so in ce ma mutane karatu da eh, aure ba kishiyoyin juna bane ina kira zuwa ga maza maza su yi hakuri talabul ilmi ilimi faridatan ala kulli mus ba fidda mata wurin neman ilimi ba yana da kyau mace ta koyi girki ta koyi kaza ta koyi aikin gida amma wa ba wannan ke hana ta ta nemi ilimi ba annabi ya karantar da mata kuma ya umurci da a karantar da mata saboda in mace ta yi karatu al'umma duka sun yi karatu akan maudu'in kalubale da ake huskanta wajen koyar da ɗalibai a makarantu mun gayyato malama amina nuhu daga makarantar rahmaniya islamic school tare da Kanitat Sa'id daga makarantar Hudai Ladies Islamic School. Za mu fara tattaunawa da Malama Amina Nuhu. Malama Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. So bari mu fara da wa karantarwar almajirai yanzu zamanin gai. Wani abu kuke fuskanta? Ba wasa ba ne. Sai ka sa hidima. Wani na nan wani yaran masu ilin kana abin da kake fadi ba shi suke saulara ba. Sai yi kaman kana yi. Kai ma baka son ka sa duka ciki. Balle umman wani ya zo ce ka doki diyan shi shi yasa kowa ne ake ta yi shi yasa wani bin sa sai ce kun gani in ba ku yi shirin ba abin da na kawo ba zan ba ku ba shi ki gan wurin ya yi shiru shi mu ci gaba da karatu zuwa gaba she ki ganta da murya she sa zuwa an ji mashin ce ana gaya muku waye in ba ku bari ba haka muke sannu sannu sannu sannu har mu kai mu karatu mu gama lafiya malama kanita me zaki fadi game da wannan kalubale da ake fuskanta a makaranta to gaskiya dai kalubalen da muke fuskanta game da koyarwa ga yara wallahi ina fito ga mostly ina fito ga iyaye don abin da yasa na ce aka nan kaman ni bangaren da nake koyarwa ina koyarwa ma yara amma waɗanda dai suke da wayo kamar from jhs ss university amma wani sa'i bin wani yaro na iya je makaranta in mamma bata san makarantar da yaron ke zuwa ba bata san ya an kai yaro ya shiga makaranta ba yaro nan dai maybe ya ga abokin shi ko abuyan tana zuwa makaranta she ita kuma makarantar yayi mata kyau she ita kuma ta yi ta fara zuwa shi sa ina bari zuwa makarantar yaro ma me shi bai zuwa shi yanda ya kamaci kuma lokacin da ya fi je makaranta bai zuwa shi kuma yaro kuma in yana koyar ana koyar ma yaro abu yaro na need a encouraging shi cikin wani yaro ya zo ya koyo wurin mu to ya je gida wa zai tanye shi ko wa dai gaya mai kamar yi kaza yi kaza ko abin da aka gwada maka ga yafi ka yi shi akan ga wani hanya ya kamata abi a magance matsalar okay kamar yadda kika fadin ga gaskiya dai kamar wurin da ni nike gwada abu dai na taba zauna dai na yi tunani kan wannan kuma ya fi a magance wannan matsalar kuma ya za ya magance shi. na bari aka yi mai aka kira iyaye parents dai aka yi mai aka yi magana da su to kuma da suka zo yadda muka gani zuwansu da maganganu da suke fadi wannan kana gan kamar to iyaye na even though what they are telling us na ba mu sani ba whether is true or not amma still kana gan kamar still iyayen nan nana don da ka zo kana gan kamar iyayen ma na surun yaran na suna gudun zuciyan yaran don me shi bai son yayi wani abu balle ran diyan shi yayi me ya bata that's the problem shi sa ni na gan kamar the problem itself major problem na ina fito ga iyaye kuma to ya kike ganin za samu samu mafita mafitan da wuri mu ne kamata mafita ya fito don ba mu sake ma malamai kawai nauyi gwargwadon namu kun kawo su ku ne yaran ku kuka fi su sai kuka kawo su wai mu koyar da su gwargwadon namu da mu ma su ma suka komo gida sai ku duba da kuka te ya an ka yi me faru ne a'a ba ruwanku dan kan kun sake mu mu kaya mu ma da kanmu kana mu da kanmu muka azan da kanmu mu da kanmu ba mu ba mu ya mun sauke mun kare ba ya kamata kuma ku tanye mu iyayen suka taimaka sai ki ga abin ya ci gaba ki wani baba na nan shi ya je ta ce fita tun da safen nan ya tafi kenan dare ke kawo shi kamin da dare zo yara su yi kwana me aka yi me aka yi ko oho shi ya tashi da yaji shi yana ganin nashi kawai ne ya aje kudin abinci ya bada kudin makaranta haka ne ya kare bai tashi da safe me da ku ce wani wani bi ma ya wuce ma bai ganin ya ido yara wani bi koran lahadi lan lahadi kuma ya karkace ya sa fulla ya sa gwada ya sha shadda da shi wurin aure bai ga yara ba balle musu nasiya balle tambaye su da kuka je makaranta bai haka fadi sai abu dai yayi kyau dai tun da safe yake farawa to ƴaƴan da kike karantarwa fa wani gudunmuwa kike bayarwa don ke ma ki samu yadda kike so karantarwan ki ya miki sauki gaskiya dai banda wani taimakon da iyakacin dai da nima iyakacin nawa abin ga ikiman da nike da shi da gwargwadon da nima nike da shi shi nike taimakan su da shi malama kanita kina gani iya ya kamata ajiye yaro a mai magana dauki karatu da muhimmanci zai maka kaza kina ganin wannan ne masalan ko kuma dai akwai wani abu daban okay gaskiya dai matsalan da ke nan na farko shine mutum kafin ka kai yaro makaranta ina ga niyan da zaka doki sannan ya shafi yaro na farko kenan kamar iyayen mu haka niyan da suke kai yara makaranta na farko ba niyya mai kyau ba niya da suke kai yaro makaranta shine mai kai musulmi ne ya fi kai karatu to wannan niyya ke tare da su shi sa ina bari ko yaro nan ma ya zo ya kai wani lokacin da ake fadi mai kamar kai kaza ko ya fi kai kaza me shi nan bai dokan abin nan serious kuma iyaye mu so da sun sake makaranta ba su ba makaranta lokaci islamiyya yes ba su ba islamiyya lokaci da yawa shi sa lokacin da kake bashi nan wannan ilimi lokacin ilimin nan nawa za ka same shi kin gane mini don yau akan ga in ka tambayi manya-manyan maluma yanda aka yi suka yi karatu even though two days ne suka yi karatu da shi kamar saturday and sunday to saturday and sunday nan ba zauna wannan saturday and sunday nan kawai ba cikin weekdays an je makarantayya to wannan amfani suka samu don lokacin da zaka ba abu wannan lokacin nan da ka ba abin nan aka nanno da ka sami abin nan Sai na fahimce ki mu nan gane musamman ba a ba wa islamiyya muhimmanci kamar yadda ake ba boko muhimmanci haka ya yaran kuma ba su ɗaukan islamiyyan da muhimmanci yadda suka ga dama haka suke yi to kina ganin wannan matsalar yaran da kansu ba su da laifi to yaran ba su da laifi wurin na yaran ba su da laifi don me ba gwada musu ba abinda ba gwada maka ba ya da kai ka sani ba yanda da kai amma in dai an gaya maka kaki yin ne wannan dan ce kamar laifin nan na me ina akan ka kin gane yanzu mu saurari wakan Nuruddin bin Sa'id mai lakabi Prof Din wakansa mai suna manzon Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله sun kan da nake manzon Allah bin kan da nake dan Allah ne sun kan da nake dan Abdallah bin kan da nake praise. The truth we say, the prophet has shown the way. go That's why prophet is Allah, Allah. rasulullahi inna na kawo dan kabibullahi mm, i no dey lie who follow you no go cry muhammadu rasulullahi inna na kawo dan kabibullahi mm, i no dey lie who follow you no go cry ai allah ya ce yusallu ala nabi. in ka butuce rayuwa fa no go you idan na fulan dare yi kokari ka ka ka biyu bayan istighfari kai salatin hoda su manzon Allah eh, bin kan da nake dan Allah ne sun kan da nake manzon Allah shiga madafa. shirin na kwalama yau me zaki dafa mana? Yau dai wani abinci ne da yake da marmari. An sa abincin gada iyaye na zabar mawa da gawo. And yau ya zama abincin da kowa ke ci. Ghana sau dai wa ana kira wanga abinci gari foto but Ghana na da yanda suke nasu with stew. One ba yi stew. ingredient mu shine ka samu ganyen lettuce ka wanke shi da kyau wanda muka fi sani da salad farko ka zuba ka wanke in ka cire ka wanke ka cire kasan ciki duka ka yi sabon ruwa na vinegar mm -hmm. ka zuba vinegar ka wanke ka yi na uku ka sa na gishiri haka nake wanke ganye na saboda ka cire dauda da jams da ya build up ka kare ka samu albasa da tomatoes three vegetables ga mm-hmm. ganyen saladin ka albasa da tomatoes mm-hmm. to bayan ka wanke duka yadda na gwada ka ka yanka albasan kanana kamar yadda muke yanka albasa mu steam nama mm-hmm. haka za ka yanka shi ka yanka kuma tumatus nan haka na ka yanka ganyen ka kanana kanana ka kare ka setin shi ka samu mai in kana da man da ka soya kifi don abincin gana da dadi da soyayyen kifi shi sa ka iya bayan ka soya kifi ka reserve mai na ka ajiye ka samu mutane na use powdered pepper mm-hmm. ba ni na fi son shi da fresh pepper saboda yana ba da flavor abinci dan kwa sosai kire kan kinika kanika abinci mm-hmm. is all about building flavors mm-hmm. shi sa an ka nika in ke jan tankwa haka ki kan nika shi cikin ethanol garin ga muna ce mai asanka ki dibi blend nan ya kamata ki need kina ne ruwa shi dan kina da processor ba ki lead ki sa mai ruwa an fi son a nika shi ba ruwa kuma kar dai yayi dai ka nika ma bai nuku da kyau ba mm. isa processor kana da shi ka use ko dai ka use a san kanka ko kai ka use turmi da turmi da tabariya in ka kwashe ka ajiye mm-hmm. ka samu maginka kanana magi cube daya ko biyu ka samu gishiri she yaji don ina yi da yajin da nake mhm. yaji mu da yadda muka sani bezin shi ne gujiya asalin yaji daga gujiya gari ka samu dawanka da komi mun tun yi mun aji mhm. ki samu gari bezi gari ko gari ko gade da muke kara sikiri da gujiya that's the best option isa ga garin ki ki mhm. doki ruwa ki yayyafa mhm. she ruwan ya bar garin ya yi taushi kadai ya yi taushi kwarai ile zuba ne ki jika gari kika jika ki kawo gishiri kadar ki kawo tankwanki da kika jajjaga ki zuba she ki kawo mai shi wannan man da aka soya kifi da shi saboda flavor shi na she ki kawo mai ki kuma ki kawo yajin ki ki zuba ki dai mix ki mix yayi hada shi hada yanda kike so in ki sa magi kika ga magi guda ki sa dai adadin wanda ke kike son ki ci don ke da ki ci abinki mai ki ba mai kuma ya ya shiga ciki kika kare ki kawo vegetables ki wannan kayan sirarin da kika gefe ki mix ki kare abinci ne da yake da marmari kuma ga dadi shi kenan in kina da soyayyen kifi ki ci da shi in nama ne abin da kike da shi in ma shi kawai ne ya ishe ki abinci a sha tuwo malam dokta mu zo kan masu diabetes kuma fa su kuma wannan azumin ya rasu da kansu to diabetes muna da shiri muna da type 1 diabetes muna da gestational diabetes su masu ciki kenan in tana da ciki gangan jikinta da yana sakewa iza wannan nan bayan haifuwa yana iya bace sai muna da type 2 diabetes wanda turawa ke ce lifestyle diabetes wannan rayuwan kan da kai shi ya kama wannan amma type 1 nan shi childhood onset diabetes ne wannan yawan cinnan yara suke samun wannan wannan type 1 wannan type 1 shi ake ma kake ma kanka allura sannan ka ci abinci insulin kenan to wannan diabetes in general zuwa ga azumin mu saboda diabetes dai lifestyle ke kawowa irin da aka samu kinga kuma muka shiga cikin azumi abinci da muke ci da yawa kuma yana sai kan mai yasa duk wanda ke da diabetes cikin azumin ga ka kiyaye nama ko oh, duk mai diabetes duk mai diabetes ya ci nama wata goma sha ɗaya shi wannan na ramadanin gari ya yi hakuri ya kiyaye na. Ya kiyaye. Kun kana da diabetes duk abincin da akwai mai duka ka kiyaye in ka ci abincin da akwai mai zama da kaman eh, mai kube ko coconut oil ko sunflower oil ko mai aledi kuma ana farin mai mai kyau fa shine aledi amma yau ba aledi amma yau ba mu samu amma shine mai mai kyau kaka ci kwai kaka ci bread kaka sha milk kuma kaka ci perfume rice shinkafa mai kamshin kaka ci kuma kaka ci tuwo surfe saboda tuwo surfe kin ga masara ne mm. kuma masarar na akwai glucose glucose nan shine ne in simple form na muce sugar sugar nan za in ka ci abin da ba fiber cikin immediately da ka ci nan sugar nan yana rise ne kuma yin rise haka nan nan yi produce eh, system ka eh, hantanka yi tace eh, karfin nan ya jawo wannan glucose nan yanzu saboda ba fiber cikin nan saboda fiber na yana ina play role as kuma foam ko cushion da yake control the movement of the glucose yasa an ba fiber haka nan nan in glucose nan ya zo bai samu abu da zai control shi shi kan kamar yana shiga cikin jinin nan da sauri da sauri eh, sauri yasa in yana shiga da sauri shi kan kamar sugar level yana yana yana kuma kuma in ya zo baki kama a ce kaman eh, dabino a ce akwai zaki ko sai za an ce tuwo mai shuga diabetes bai kamata ya ci abu mai zaki kaman mai diabetes zaga ya ci dabino kowane fruit yana da nashi mai glycemic index yasa dabino glycemic index ko shugan shi bai fi 70 ba ya yi ci dabino amma duk mai diabetes bai yi ci pineapple bai yi ci watermelon pineapple bai yi ci watermelon bai yi ci saboda me wannan nan glycemic index su Among pineapple haka glycemic index is 78 ne me, me, diabetes bai ya pineapple eh, watermelon haka ga 72 ne mai diabetes bai ya ci me, diabetes bai ya more than 4 ayaban nan me, kamata ya ci more than 4 ba ya ya 2 3 bisa ok kuma zai ci eh, ya ci luka to shi me zai ci ya samu kanshi sauƙi now kuma mai diabetes bai ya kamar yadda muka faru farko kuma ya ya ci high fiber food abincin da akwai fiber ciki kamar fruit eh, fruit ya yi ci akwai ayaba banana ya yi ci eh, mango ya yi sha mango ya yi popo gwanda ya yi ci gwanda kinga wani ga fruit duka is good for the system wato kai mai diabetes abincin ka cikin azumin ga shine wato ayaba banana kenan mm. da mango da gwanda da gwanda a wallah a sha tuwo yanzu kuma mu kawo karshen shirin da jin tasirin da Alhaji Ali mai yaki da shan miyagun kwayoyi da kare hakkin matasa ya yi a rayuwar matasa. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya. tokar a sha kwaya ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka kwaya kar ku sha kwaya tasiri dai zan ce akwai shi a lot don saboda ko da na kafa wanga kungiya na community consensus and care foundation ina shiga makarantar ya iyaye mu mata muna musu muna counseling su muna educating su game da shaye-shaye miyagun kwayoyi da yanda ya kamata suna halaka da kannin mu da diyan su to daga nan she ina gaya musu in ma akwai yaran da aka ga alaman sun fara dan karkata a rayuwa cikin yadda Allah a kira mu muna da skills da muke fira da yara mu yi mu bar hankalin su ya dawo yanda ya kamata iyaye kuma su ci amfanin su to tun sanda na je na fara wannan magana wurin iyaye iyayenmu makarantar iyayenmu mata yanzu haka da nake miki magana akalla yara kamar bakwai wanda albarkacin wannan organization Allah ya taimaka mun samu mun daidaita su yanzu haka na takwas na kai na yanzu haka ma wanda jiya mahaifiyan shi ta zo jiya na ce musu yau zamu hadu da ita bangaren taimakawa da karatu wannan bangare ne da shi ma wani zaman kanshi yake yi na daban kin gane ko amma akwai wanda muke yi ma yaran mu da Allah ya sa suka bar yanayin miyagun shaye-shayen ga ya za mu yi mu taimaka musu da wani abin da za su iya su yi kada ra'ayin komawa cikin abin ya zo musu to wannan haka yanzu muna da yara kaman guda uku wanda mun investigate sun nuna muna abin da suke so su yanzu haka muna aiki kai me za mu ba su ko adadin kuɗi da za mu taimaka musu mu kare kuma mu monitor abin da za mu bari su yi yanzu haka kai muke cikin ciki kamar yanzu misalin muna kai kaya prison service kyauta kyauta ba a sayar musu kowane lokaci kuna kaiwa shekara shekara ba an cewa shekara shekara saboda yanzu ne farkon ma zuwa saboda yanzu muka fara yin wannan wannan ma mun sa rai in Allah ya yarda za mu mai da shi abin kowane shekara da ikon Allah amma na farko ke ga. Ba sa kuka zaɓi prison? Mun zaɓi prison ne don ganin cewa 'yan wayenmu da ke wurin musulmai shin azumin ga ya suke yin shi kuma gashi azumi ya kusa shi sa ka duba lokacin da zamu je mu kai abin lokaci ne da kusan za a shiga azumi shi sa akwai wani abu kamar buta suga sikiri madara tilif mai shinkafa ba kayan wasa ba muna ganin cewa ya kamata su ma su ji daɗi su ji wani abu tare da su cewa ba a manta da su. tasiri a rayuwar al'umma fa. eh tasiri a rayuwar al'umma da zan ce kamar yadda nake acting president na arewa community gana gaba daya duk wani dan arewa da mazamani ghana nan inda ka tambaye shi wane ne shamaki ko al'ajani zai gaya maka yawan allah na ba irin taimakon da bai yi muna don duk yadda al'amari ya taso sai an nemo ni akwai yaro guda ka taba kama shi dan najeriya na wai zai je ya passport na gana kulle shi aka yi ina nan waya ya zo na tashi na je allah ya taimake ni na fito da shi ina nan wani ya ce mina alhaji wallahi passport nake so dan Najeriya ya zanyi na kama hannu kan kai ka har Najeriya bazi abinda zai wata ɗaya da sati biyu ni na je da kai an dade an dade kwana uku hanya maka ko kwana hudu banda haka nan cikin al'umma zamantakewan mu yan Najeriya mu da ke zuwa nan ga Ghana suka zo alajali wallahi abu kaza muke so kaza kaza kaza register muke so ya zamu yi amfanin da yawa da yawa banyan karanto duka kai wani tasiri al'umma su kai a rayuwa tasiri kan akwai shi wani abu kaman Alhaji Iliyasu Chief Jihad sarkin yakin matasa na nan ga Ghana ana a shama mai yake da zama ana ce mishi alhaji iliyasu duk wani abin da zan yi duka in dai yana da labari bai kasa a gwiwa sai ya tabbatar da ya za yi a yi wannan abin wallahi sai ya yi musamman kaman nigerian ambassador da muke tare da shi yanzu acting ambassador in zan yi program duka in dai ya san ya make sure an yi abin da because shi suna ga kamar abin da nake na it makes sense why not ba za yi me za sa hannu ba ko wani da ake ce mishi honorable eh, samiu yana taimakawa ya yi impa sosai wurin sha'anin advice shawarwari yadda za yi abin ga ya tabbata wani abu kamar deputy director na Mr. Fred shi ma ya taka rawan gani inda ya dai document game da duk wani al'amari na tafiyan da nake yi duka wallahi baya wasa da wanda yake secretary na kuma Muhammadu Awal shi kuma inda yana ce abu kaza te ka yi ko ba kudi hannuna da kudin shi da yanda zai duka sai ya tabbatar ya tafi to na muka kawo karshen shirin sai kuma wani sabon mako ni ce taku Hawa Abdulkarim Young Yeah. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.